الله الرحمن الرحيم قالت لهم ربهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكتب لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل مودفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله za mu ci gaba da mu na tafsirin alƙur'ani mai girma a cikin suratul ankabut satin da ya wuce mun tsaya karshen aya ta talatin da biyar fadin allah maɗaukakin sarki ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون الله يا ما باي بيان akan mutanen annabi Lut alaihi salatu wassalam da irin mummunan aikinsu. da yadda Allah ya sada manzo su kutum da guda ya je kira su zuwa ga bautan Allah shi kadai ba abokin tarayya ya kuma yi musu wa'azi su da wannan mummunar ɗabi'a ta neman maza a tsakaninsu annabi lut alaihi salatu wassalam ya je ya isar da sako ya yi musu wa'azi wanda suka amfana da wa'azi sun amfana waɗanda ba su amfana da abin da annabi lut alaihi salatu wassalam ya zo da shi ba Allah sai ya azabtar da su wannan azabar ita ce Allah yake hakika mun bar musu wata aya bayyananna Allah ya ce domin mutanen da suke da hankali su hankalta ma'ana abinda muka yi musu hukuncin da muka hukunta a kansu Allah ya ce ya ya sai ya zama kidna ga duk wani mai hankali da shi Allah wannan tafarki ba kai ne mai sannan kuma Allah baya barin mai aikata irin wannan mummunan aiki ga sakamakon da ya musu yace kuma to idan wa'azi ma waɗanda za su zo a bayan su Allah ya sa ya zama wa'azi gare mu za mu tashi a farkon aya ta 36 Allah ya mana jagoranci sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الله يتي وإلى مدين أخاهم شعيبا الله يتي متانا مدين Allah ce su ma mun aika musu dan uwansu Annabi Shu'aib alaihi salatu wa salam su musu wa'azi fakala ya kauni Annabi Shu'aib sai yake ya ku mutane na ubudullah warjul yawmal akhir ku bauta ma Allah shi kaɗai ba abokin tarayya sannan ku yi fatan ranar alkiyama abdullahi dan abbas yace ku ubudullaha warjul yawmal akhir ay wa qafu al yawmal akhir ku ji tsoron ranar alkiyama ku ji tsoron tsayuwanku a gaban Allah da hukuncin da Allah zai muku akan wannan mummunan aiki da kuke yi wala ta asau fil ardi muslimin kar ku dan masu yada mummunan barna a bayan kasa kar a ce aikin ku a cikin alƙaryar ku shine aiwatar da mummunan barna a tsakanin mutane Ba da kadabu Allah yake suka ta annabi shu'aibu fa akabat gumur rajfatu Allah yake sai girgiza ta halakar da su fa asbahu fi darihim jasimin ay fa asbahu fi darihim mayitun Allah yake sai ga sun waye gari a cikin gidajen su a marmace al-imam al-qurtubi yace yadda kasan ake jefar da damin dawa ko wani dami da aka daure na kitabi aka wannan akan wannan wannan akan wannan Aka Allah ya zubar da su mutanen annabi shu'aib alaihi salatu wassalam bayan shirka da Allah da suka kama bayan shirka da Allah da suka doge a kai mafi munin ɗabi'arsu mafi munin aikinsu a cikin al'ummarsu a cikin su shine ma kudi a wajen saye da sayarwa san ƙur'ani ba wanda bai ba wa'azi qur'ani ba wanda bai ba wa'azi abinda suka doge a kai shi ne duk wanda za a yi hulɗar kasuwanci da shi sai an cuce shi shine ake ce mishi at-tadfif wailun lil mutaffifin wailun lil mutaffifin الذين إذا استعلوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم الله يقول للمتصفين مسيطة جساك أنكلي Allah ya ta tabbata akan waɗanda suke cutar jama'a suke tauye harkar kasuwancin su tsakanin su da mutane yana daga cikin asafi haka al-Imam Malik ya faɗa a cikin wasansa yana daga cikin asafi tauye mudu ka dinga tafiya aiki karfe tara ko karfe tara da rabi idan gwamnati ta yi yarjejeniya da kai za a biya ka albashi kaza kuma aikin daga karfe kaza zuwa karfe kaza idan karfe takwas ake so a zurka abin aiki takwas na cikawa lokacin kan ka fere shi bai halatta ka gonan ka a lokacin duk abin da kuma za ka yi a daidai wannan lokacin in ya cika wallahi kuma sai ka nemi izini an ba su izini domin lokacin ba ka bane ba ba. Allah akbar allazina idza talu ala nasi yastawfun idan za su auna abin mutane za su sayo abin mutane Allah yake suna cika mudu har suna roƙon a yi musu gyara wa idza taluhum aw wazaluhum yusirun amma idan su da su aunar ko da su sayar ba sa gyara inda in su da su saya abin mutane Allah yake sai sun cika sai an cika mudu an yi yadda za a yi amma in su da su aunar ba sa gyara Allah ya ce ala ce an annahum mabusun waɗanda suke haka Allah ya ce ba su tsammanin akwai ranar tashi ne Allah Allahu akbar ala ce an annahum mabusun Allah ya ce wai wanda yake yin haka Allah ya ce ba yi tsammanin akwai ranar tashi ne akwai ranar tsayuwa ne akwai ranar da za a fi da su liyaumin azim a wannan babban inin Allah ya ce ba ku tsammanin za a je a tsaya ne to wannan kisa ce sana'ar mutanen annabi shu'aib in dai za a yi hulɗar kuɗi da kai sai an soke ka ka san akwai wacce ya kware a aure kwarewa a zalunci zai iya muda mudu ishirin a mudu sha biyar kun gane magana akwai wacce saboda yadda ya koke a wannan zalunci wallahi inda za ka muda mudu ashirin a mudunka idan aka ba shi mudun zai iya muda ta a sha biyar akwai akwai kowace harka akwai hanyar da ake bi a cuci wadda bai san harkar ba Allahu akbar idan masu da zannuwa ne akwai kaza akwai kaza amma saboda kai ba za ka iya bambanta kwalitin wannan da wannan ba in ka gansu a rataye to sai a sayar maka da wannan a madadin wannan Allah ya ce mai shago ba ka tsammani akwai ranar tashi ne idan shi bai san bambancin sanin nan da wannan da wannan ba Allah bai sani ba ne Allahu akbar idan mai nama ne zai sa nama a cikin ruwa zai yanka drum ɗin sa naman na idan da za a baka kilo guda in ka zo gida idan ya tsantsame ruwan ya tsiyaye sai daga naman da aka sayar maka bai kai kilo guda ba Allah ya ce bai tsammanin akwai ranar tashi ne to wannan shine harkar mutanen annabi shu'aib yan kasuwa ne amma duk hulɗan da za ka yi da su a kasuwanci sai sun cuce ka duk abinda za ka yi hulɗa da su a ciki na kafin sai an cuce ka Allah ya tada annabi Shu'aib alaihi salatu wa salam su kutum da guda yake ka ka gaya musu abinda suke babu kyau Allah ba yi a suratul hud Allah ya ce wa ila madiyana akahum shu'aiba wa ila madiyana akahum shu'aiba qala ya qawmi ibudu Allah ma lakum min ilahin ghayru wa la tanqusu al mikyala wal mizan إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ الله يشي وإلى مدينة أكاهم شعيبا زوا كمثلا مدينة الله يشي من تورا مستنقوانس النبي شعيب يزيه مسوأل قال يا قوم يتي يا قوم متانينا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره من من إله غيره ku bauta ma Allah ba ku da wani abin bauta da gaskiya in ba Allah wala tunqil wala tunqil kar ku dinga tauye wala Allah ya kar ku dinga tauye mudu da suke duk abin da auna a mudu ku ji tsoron Allah ku mutane ku ji tsoron Allah ku shinkafa da shinkafa ake kawo wallahi billahi akwai waɗanda idan aka zo aka sauke tirelar za a je a farcinta a rarrake shinkafar mudu-mudu ko rabin mudu-mudu tukunna a dawo a ɗinke ta wannan da aka saka shi ma a baki tayar da sabbin goguna tukunna wallahi tallahi abin da yake bukata rayuwar duniya abin da yake bukata rayuwar duniya wala tan miki mikiya da wani zan kar ku dinga tauye mudu kar ku dinga tauye suke inni arakum bi khairin annabi sabi ce, ai na gan ku tattare da alkhairi ma'ana na ga kuma ku mawadata ne domin mutanen annabi shu'aibu suna ɗibi da manyan Najeriya eh su manyan su ne masu gidajen gari su ne masu motocin gari su ne masu filayen gari su ne masu shagunan gari kuma su ne ɓarayin gari in ka mota mai kyau tasu in ka gida mai kyau nasu ne sannan su ne kuma macuta a cikin gari Za su mutane an dalilin ya sai musu ni a rakun bi ne na kula dukkan kuma wadata ne to kai da wadatar ka aji. me ya kai ka cutan wanda ya zo sayan zane turmi biyu don Allah ba in ba rashin rabo da rashin arziki ba kai da kace da shago me ya haɗa ka da ka cuci wanda zai sai turmi biyu ko turmi uku kai da kake da sto sto na shinkafa sto sto na masara me ya kai ka cutan wanda zai sai buhu ɗaya in ba rashin rabu ba wala san ku sun mifiyala wal zan? annabi ya ce kar ku tauye mudu kar ku tauye skeli inni arakum bi khairi na kula ku dinnan dukkan kuma wadata ne to bayan ku ne mawadata kuma me ya kai ku cutan ƙananan ku wa inni akaku alaikum azaba yawmin muhit kuma ina tiye muku tsoron wata azaba da za ta kewaye ku ta muku riga da wato da azabtarwa yace ina tiye muku tsoron jama'a ya wuce ko bai wuce ba ya wuce sun yi zalunci yanzu ba wadda bai haura shekara dubu hamsin a kabari ba ya wuce ya wuce duk wa'azin da ake musu Abin abinda mutum ya nema ta hanyar zalunci yanzu yana nan yana jiran sakamakon inni arakum bi ya yace na kula kudin nan mawadata ne wa inni a alaikum azaba yawmin muhit sannan ina fiye muku tsoron wata azaba da za ta addabe ku ta ko ta ina idan wannan irin ta zake mu wa ya tsoki annabi shabi ya ku mutane na awful mikyala wal mizan bil qist ku cika mudu da teli da adal ka auna yadda kake so a auna maka awful mikyala wal mizan bil qist wala tabakatu an-nas ashya'ahum kar ku tauye wa mutane dukiyarsu kar ku tauye wa mutane kayansu kar hulɗar ciniki ka haɗa ku da mutane ku cuce su bakiyatullahi lahi lakum in kuntum mu'minin bakiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin annabi shu'aib yace bari in gaya muku abinda Allah ya ba ku na halal shine mafi alkhairi gare ku yace inda ku yi imani da bakiyatul lahi shine furan albashin bakiyatul lahi shine abinda ka samu na riba a kasuwarka bakiyatul lahi shine abinda ka samu a cikin gonanka bakiyatul lahi shine abinda Allah ya azurta ka ta hanyar halal yace wallahi da za ku takaita akan abinda Allah ya azurta ku na halal da shi ne mafi alkhairi gare ku wa ma ana alaikum bi hadi yace amma ni ba mai gadi bane akan ku ba zan dinga bi office ko Naga waye zo akan lokaci waye bai zo akan lokaci ba waye ya tashi akan lokaci waye bai tashi akan lokaci ba wane ne yake magudi a hakan kasuwancin sa wane ne bayi waye ke aunawa daidai waye bayi aunawa daidai yace wa ma ana alaikum bi hadi ni ba mai gadi bane akan ku ma'ana ba zan bi bayan ku in ka sai lalle kun yi aiki da abin da aka aiko ni da shi ba jama'a mun fahimta wa ma ana alaikum bi hafiz ce ni dinnan ba zan zan mai mai gadi a ku ba bayan na muku wa'azi sannan in dinga bin ku shago shago sai na kun yi aiki da wa'azin قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو, أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب هذا سكت يا شعيب سكت مش يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا suka ce shu'aibu yanzu waɗannan salloli da kake yi wannan addini da ka shiga ka kama waɗansu ibadodi na daban Sune suke ka zo ka dinga gaya mana an natruka ma ya abudu ababuna mu bar bautan abinda iyayenmu suke bautawa au an ana fi amwalina ma nasha ko kuma kar mu yi abin da muke so da dukiyar mu yanzu shi aibu dokan addinin ma har ta kai kudin mu ma a mana doka a kayi yanzu yadda za mu yi kasuwan ma sai an gaya mana mutum da kudinsa da jarinsa shi ai wa'azin hadda kudin mutum suka ce musu innaka la'anta al rashid lalle kai mutum ne mai tsananin hakuri shiryayye tun da baka fara duka mu ba an gode ba kada ya san sai ta yafi mutane na ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi yace ku bani labari idan na kasance akan hujjoji bayyanannu daga ubangiji na abinda na zo da shi kuka yi fada da shi kuka karyata kuka iya su me za su je ku gaya ma Allah ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi yace ku ban labari idan wannan abin da kuke inkari kuke faɗa da shi kuka kiyarta daɗin nan hujjoji ne bayyanannu daga wajen Allah to bayan kun da kuma aka je aka tsaya a gaban Allah da me za su kare kanku wa razaqani minhu rizqan hasanan yace ku sani ni fa Allah ya azurta ni arziki mai kyau domin annabi shu'aibu a cikin alƙaryar shi ma wani babban john ne yana daga cikin annabawa manzanni wadda Allah ya musu arziki wannan zalika fadlullahi yuti man yasha ko annabawa wani talaka wani mai kudi sahabbai wani talaka wani mai kudi malamai wani talaka wani mai kudi wa razaqani min rizqan hasana yace Allah ya azurta ni arziki mai kyau wa ma uridu an ukalifakum ila ma anhaakum anhu sannan ba manufa ta in saba muku akan abin da nake hana ku ba in ce abin ba kyau ni kuma in je in yi shi a cikin kasuwanci na yace ba manufa ta ba in uridu illa al-islam mastafatu abin da nake bukata a samu canji a samu gyara daidai gwargwadon abin da zai take yi wa yace abin da nake nufi gyara ne ba wai abin da kuke yi nake hana su ni kuma shi nake so in yi ba Jama kun fahimta wa ma tawfiqi cikin lafiya yake amma za su waka ku karbi wannan wa'azi a gyara Allah ya albarkaci kasuwancinku Allah ya albarkaci rayuwarku yace wa ka tana ka Allah wannan sai Allah ya amince tukunna mu wa a kan wannan zuwa da nake yi muku kuna fahimta ko domin kun san idan mutum ya yi kuɗi kuma bai san Allah ba to talaucin talakawa shi shi ne dare barazanar rayuwarsa wadatan talakawa kun fahimta kuma wannan abu da kuke gani wai ba ilimi ba kaza ba kaza wallahi ba za su ba su ba domin su jarin su talaucin zaman su lafiya talaucin kun gane magana eh idan mutum ya zama wadace mai mulki ko mai kuɗi kuma bai san Allah ba baya nufin Allah to abin da zai ba shi dama bukatunsa su biya shine talaucin ku kullum ko za a yi muku makaranta ne kullum za a yi muku wuta ne shi na ruwanku da wuta da nefa ta yi da kasta yi na ruwansa shi babu ko ta ke da su a baki kai ka san da talaucin ku suke aiki su yaƙe ku to idan suka yi makaranta irin makarantar ƴaƴansu da ne kuma ku muku kamfen ka faɗa me za su gaya Ba babu to yanzu siyasar ma ana kan mata salo ne kun san yanzu ana shirye-shiryen a fara mulkan al'umma da ta hanyar gado e eh, ubaye ya ba mu sulkinsa ya yi ya ba mu ya ba wa jikarsa ya yi ya ba wa tattaba kunnensa ya yi wallahi ba za ta faɗo ba na wallahi ba za ta faɗo ba ƙarya ne wallahi wallahi tallahi ba mu yi ma Allah laifin da za a mana wannan bautarwan ba insha Allah kuma za mu ci gaba da roƙon Allah muna karanta alqur'ani muna tawassuli da karatun alqur'ani wallahi ba za a mana wannan bautar wallahi ba insha Allah ai dakikancin ku yake da irin waɗannan abu yanzu haka sai an zo siyasa kaga ana ba wa mutane omo da sabulu ana ba su dubu uku masu ɗan gwaji ana ba su mota na su bi eh, duk wanda kuka ga an dashi an bashi mota ya karɓa ya fi ko haɗu ku tsine mishi albashi cutar da al'umma ne kashe al'umma ne za ka mutane annabi shirin ga su ne mawadata sai suka koma suka zauna a kan talakawa a kan wa'azin da annabi shu'aibu ke musu wallahi sanadiyar faɗa da annabi shu'aibu sanadiyar faɗa da annabi shu'aibu yake wa ma tawfiqi illa billah amma dai dacewa ta akan wannan kira da nake muku zuwa ga Allah ce sha'ani ne na Allah idan Allah ya datar da mu shikenan sai ku gane idan kuma ba ku samu shiriyar Allah ba ba za ku gane ba alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib ga Allah na dogara kuma ga Allah na mai da al'amura na baki Allah ya samu dace jama'a mutanen annabi shu'aibu alaihi salatu wa Salam, bayan sun doge akan wannan mummunan aikin sai Allah ya halakar da su da wata irin nau'in azaba kamar anan suratul ankabut Allah ya yake fa kazzabu suka karyata annabi shu'aibu fa akazatuhumur rajfat ar-rajfa shine girgidan kasa waje ya dinga jiddiga har alhalakar da mutane to amma kamar a suratul shu'ara yace fa kadzabu fa akadahu fa akhadhahum adhabu yawmin zullam إنه كان عذاب يوم عظيم أكرة الشعراء الله كده الله يتاكي على كده سوري sai aka sako musu wani irin zafi na azabtarwa Allah ba ba ana cewa yau gari an tashi da zafi yau an tashi da zafi zafi ya fara kai karfin mutane zafi ya kai ma an fara cire sutura a jiki zafi ya fara wata ina sai ya zama ba inda za ka zauna face cikin azaba Allah sai turo da kirkiti kamar hadiri sai ya koma can bayan gari sai ya tsaya wani da ya ga inuwan hadirin sai ya je shiga ya shiga sai ya ji sanyi wani da ya gan shi ya lura wannan kamar yana zaune lafiya sai ya shiga sai ya ji sanyi kafin ka ce wani abu duka an taru a inuwan Allah sai narkar da inuwar ta zama ruwan wuta lokacin da ta narke sai aka musu tsawa wannan fitinan kasar sai ta kama maka Allah ya halaka ne wa aka zallari na zala musai hadu a suratul hud kenan Allah ce tsawa to aka haɗa da tsawan da arrajifatu da wannan azabu yawmin julla aka haɗa hada aka narkar da su baki Allah ya fa asbahu fi darihim jasimin sai suka wayi gari suka kasance a cikin gidajen su ga sunan amal sun mutu bayan sun mutu garin duka alƙaryar gawa ne kawai annabi shabi sai shigo ya zo tsaya duk gari gawa ne ba wani abu da yake kaiwa ko yake kuma duk inda ka kalla gawar wasu annabi shi abu ne tsaya a kan fa ta walla al fa kana ya kuma lakat ablaktu risalati rabbi wa sa'atu lakum wa la tafatu kullu nasi laqad ablaktu risalati rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin yallo tsaya a karfe kalle yace lakat ablaktu risalati rabbi kun ga gashi na ga muku aikin Allah na ce muku Allah ba na ce muku ku bai wa na satu da lakum na yi muku nasiha na ce muku babu a kai fa kaifa afa ala tawbil kafirin ita bai wani bakin idan a kan kafirin shi ke na sai wuce ta abu Allah ya samu يسمى sai Allah ya يسمى وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حافظا ومنهم, ومنهم من خسفنا وكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حافظا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الله وآدم أي أهلكنا آدم الله يقول آدم وما من هلكت وثمود ثمود وما من هلكت وقد تبين لكم من مساكنهم Allah ya ce ai wani sashin gidajen su ya bayyana mu ai kun ga gidajen gida ne zaka je ka samu dutse ne an karfe shi an sassaƙe shi an yi gida a cikinsa da ciki da falo da wardrobe da komai da dutse Allah ya ce ai dai ku kun san ba ku kuke gidan ba ai kun ga gidajen wa qad tabayyana lakum Aizahara zahara lakum min ne. Allah ya bayyana gidajen Allah ya ai kun gani kun san karfin ku ba ɗaya ba ne da karfin su ku kuna bukatar inji kafin ku yi wannan sassaƙin su kuma mutum yakan ɗauki ɗan yansa ne kawai sassu ke dutsen ya fito gidan Allah ya ce wa zayyana zuma shaytanu a amana Shedansa sai zo ya kayatar musu da miyagun ayyukansu fasaddahum an sabili ya kange su daga bin tafarkin Allah wa kanu mustabsirina Allah yake kuma da hankalinsu da kullansu su bi wa'azin kawai suka gidi ba wai ba su gane bane shine ma'anar wa kanu mustabsirina Allah ce da basira da hankalinsu suna ji suna gani Allah yake suka ci su bi wa karuna wa fir'auna wa hamana Allah yake haka da karuna da fir'auna da amana Allah da ƙaruna da fir'auna da hamana Allah yake wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinat hakika annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ce musu da hujjoji bayyanannu fastakbaru fil ardi sai suka yi girman kai a bayan ƙasa suka ki karɓan gaskiyar da annabi Musa ya je da ita wa ma kanu sabiqin Allah ya ce ai ba su kere mana ba Allah ya ce mun ci musu an ci musu ko ba ci musu ba wa makarin biki? Allah ya ce ba su ke mana ba ba su kubuce ba ba su wuce abin ya sha a banza ba Allah ya ce mun cin musu fa kullan akadda bi zambihi Allah ya ce kowane ɗaya daga cikinsu a kasna mun damƙe shi bi zambihi ai بسبب ذنبه باو الدين باو السببية Allah ke kowa irin shekantakan da ya yi, sanadiyar shekantakansa muka azabtar da shi faminhu Allah ya ce daga cikinsu man arsalna alaihi hasiba Allah ya ce akwai wanda muka tura musu guguwar iska su ne adawa wa minhum daga cikinsu man aka zarku sai akwai wanda tsawa ta halakar da su su ne samudawa wa minhum man kasafna bihim arda akwai wanda muka kisfe kasa da shi shine karuna wa minhum man kana daga cikin su Allah akwai wanda muka lutsar ruwa da fir'auna da amana Allah ce kowanne mun biyar da shi ta inda ya biyu yanzu don Allah irin waɗannan ba za su zama izina ga mai mulki ba sai ka duba irin fir'auna ka duba irin fir'auna ka duba irin fir'auna ba ka dubi yadda Allah ya kifar da fir'auna da gwamnatin fa kullum akarna bi dhanbi fa minhum man arsalna alayhi hasiban wa minhum man akazathu sayhatu ومنهم من كسفنا به الأرض ومنهم من أجركنا الله وما كان الله bi yazlimakum Allah ba yayi haka wai don ya zalunce su bane walakin kanu anfusahum yazlimun Allah ya ce wallahi su suka cuci kansu da kansu su suka cuci kansu ko su suka cuci kansu shi fa Allah a sunnar Allah ko tunkiya ka shuka Allah baya bari yana daga cikin abin da ya ce za a fara ranar kiyama idan an zo farce ne bukuta rago da ya tunkuri tinkiya annabi to alaihi an rama mai rago da ya tunkuri tinkiya annabi ce wallahi fi an rama mai Allah ya samu da sai Allah ya مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون illa al-alimun Allah yace masalul ladina domin min dunillahi awliya misalin waɗanda suka riki waɗansu ababa koma bayan Allah a matsayin waliyansu ma'ana a matsayin majibantansu mataimakansu Allah ya ce da masalin ankabu misalin su da iyayen gidansu Allah ce kamar gidan gizo-gizo ne da masalin ankabu kamar gizo-gizo ne ittakabat baita ya je saka gidansa Allah sai ce wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut Allah ya ce wallahi mafi lalace lalacewan gidaje gidan gizo gizo da Allah zama kuna gane misali da Qur'ani gaji Allah ya ce masalul ladina takadu min dunillahi awliya misalin duk wanda ya rike wani koma bayan Allah a matsayin majibancin ya rike wani koma bayan Allah a matsayin mataimakinsa mataimakinsa Allah ya ce ga misalin su ka matsalin an ka buti ta da ta. Allah ya ce misalin ka kai da kai rike wannan mai gidan Allah ya ce misalin kamar misalin gidan jigo-jigo shi jigo matsalarsa duk manufar da take sa a yi gida don shi a duniya shi gidan shi ba ya kare wannan manufar. jigo-jigo idan ya yi gida gidan bai hana kana da gobe ka dinga hangin cikin gidan bai hana kura ya shiga cikin gidan bai hana ruwa ya shiga cikin gidan duk abin da ake yin gida don shi to gidan gida gida bai biyan wannan bukatan Allah ya ce wa inna aw hanal buyuti labaitul ankabut ai wa inna adha asal buyuti labaitul ankabut Allah ya ce duk gidaje da ake gidan mutane gidan tsuntsaye gidan kowa Allah ya ce gidan da ya fi kowane gida lalacewa gidan gizo gizo Allah ya ce ne ya alamu ina da masu yake waɗanda su koma bayan Allah na su gaya eh. ana can ana ta kulle-kullen yadda daga wannan gwamnatin za a mika ma wancan za a wato kalle da Qur'ani alqur'ani da kun shi mulki yalla kun wajen bayarwa ne ake bayarwa amma wajen rabuwa da shi kwacewa ake yi shi ba ba wai likawa ake yi ba shi sa Allah ke tu'til mulka man مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير قل اللهم الله يتكتي يا الله مالك الملك mamallakin mulki da kalli ibara shi Allah ba mulki yake mulka ba a'a mulkin da masu mulkin shi yake mulka idan kai mai mulki ne to shi kuma mai mulkan ka ba yanzu kai kana neman mulki ba to shi kuma shi yake mulkan mulki tu'til mulka man tasha Allah kana ba da mulki ga wanda kake so ga sai zo da lafazin al kamar a ce wa atu zakata ba kai za ka cire da cikin shari'a ba sai la ce tu'til mulka man tashau to Allah kan dauki mulki ta mika ma wanda kake so to amma an zo ka fata ce wa tarji'ul mulka bai cewa ina karba sai ce ina fiskewa domin shi mulki ba mai iya bayarwa saboda haka da Allah sun sai ce fiskewa ne to in za a fiske kuma ai ba da son ka bane kun gane bai ce kuma ina karɓa a don an san ba ka bayar ba an san ba za ka bayar ba sai sai wa biul mulka shi ne a kirje abu daga hannunka wallahi tallahi duk yadda tunaninka yake baka za ka ɗauki mulki ka ba mawani na rantse da Allah in ka ɗauro ran da za a miƙa mulkin ma wasu kai kana dubai ba su ita ka zauna a jihar ba zai yi ko ba zai yi ba sun tuni kace ganin wai za ka ba mu da ke so ai wallahi in ta ɗauro ran da za a ba da mulkin ma ba ka isa zaman cikin garin ba yana yiwa ko ba yiwa mulki mulki mulki wai kai har ka shirya wajen za ka bawa wallahi ba ka san Allah ba na rantsi da Allah baka san Allah ba in dai har kana tunanin wai mulki kai za ka shirya wadda za ka bawa don Allah kai mitin aka yi aka shirya aka bata mitin aka yi aka shirya aka bata na eh, rashin sanin addini wallahi rashin sanin Allah ya kawo na rantsi da Allah ta ga kowa a cikin gidanka ko masu kakai tana maka biyayya wallahi ba bude idonka bane na rantsi da Allah jama'a haka ne ko ba ka bane wallahi ko matar ka kaga zaka zo ka adurbe ta sai kuka ta shiga ɗaki? na rantsi da Allah karka ɗauka, wai mu ba a mana wasa akwai wacce billahi allazi la ilaha illa huwa idan aka haɗa ka da ita ko kana kamawa da wuta za ku yi wa yamkuruna Wayan kurun Allah Wayan kuru na wayan kuru Allah kuna shirya nasu Allah na shirya nashi amma shi sha'anin mulki sha'ani ne na Allah kuma daina yaudaran kan kuma daina yaudaran kan sha'anin mulki sha'ani ne na Allah mulki ba shagon ka bane wallahi Allah ya samu dace Allah ya ce masalul ladina takadu min dunillahi awliya misalin waɗanda suka riki waɗansu masibanta koma bayan Allah ka masalin an kabuti saka baita kamar misalin gizo-gizo ne ya saka gidansa ya kera gidansa wa inna auhanar buyuti labaitin an kabut Allah ce mafi lalacewan gida gidan gizo-gizo sai Allah ce laukanu ya alamun ina ma da sosai wai da waɗanda suke rikan waɗansu a matsayin masibantarsu mataimakansu koma bayan Allah Allah ce da za su gane da sun nemi abun agun Allah da sun nemi abun agun Allah ya ce inna Allah ya alamu ma ya dukuna min dunihi min shay'in Allah ya san abin da suke kira na komai kuma bayan Allah duk abin da suka rike kuma bayan Allah Allah ya ya san abin da aka rike ake kira din وهو العزيز الحكيم الله مبوعين من حكمة وتلك الأمثال نضربها للناس Allah ya ce kuma irin waɗannan misalsalu muna buga su ne ga mutane wa ma ya aqiduha illa al-alimuna Allah ya ce ba masu iya gane misalin su alkansa sai waɗanda suka sha ilimi in ji Allah sai wanda suka san Allah wanda ya san Allah shi yake gane misali majibanci maula maula Allah ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى له الله يسي ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم الله يسي كافرين باسو دا مولى باسو دا مولى duk wanda ka gan shi ya riki wani maulansa bai samu maula ba lokacin da aka yaki kudu an farwa musulmai a ranar musulmai da suka yaki a wannan lokacin da suka fuskanci matsala mafi muni kamar yaki da hudu ba sahabban annabi gwaraza baradansa mutum saba'in aka kashe a rana a rana aka kashe sai na hamza annabi da sahabbansa sai suka haura kan dutsen uhud anna aka zo a sha aka shiga filin uhudu ana fare suna lana na uzza wala uzza lakum lana uzza wala uzza lakum ana yawo ana ihu suna ta ai muna da lata muna da uzza ku musulmai ba da uzza muna da lata muna da uzza ku musulmai ba da uzza annabi sai ce masabansa za ku mai da martani ba wannan maganan ba fa kana kuma sai ce ma za na kulu ya rasulullah yace me za mu ce mun Allah annabi sai ce kulu ku ce Allahu maulana wala maulana ku Allahu maulana wala maulana ku zalika bi anna Allah maula ladina amanu mu Allah shi ne mu mu Allah shine maulan mu duk wanda yake Allah ba shi da maula to Allah ya amma ba masu ganewa sai waɗanda suka san Allah suka san addini su ne za su fahimci yadda ake sibantan wani koma bayan Allah a yi asara da yadda ake tiban Allah ake tibantan Allah a rabau Allah ka mai da al'amarin mu zuwa gare kuma dukkan bukatun mu muna nema ne a wajen ka Allah ka ruba mana asiri duniya da lafiya da subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk